وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون sai manya da shugabannin waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata lahira da abin da ke cikinta na lada da azaba kuma abin da muka yalwata musu a rayuwar duniya ya ruɗe su daga cikin mutanensa suka ce wa mabiyansu daga magarin mutanensu wannan fa ba kowa bane face mutum ne irin ku yana cin irin abincin da kuke ci, yana shan irin abin da kuke sha, don haka ba shi da wani fifiko a kanku, da har za a turo shi a matsayin manzo zuwa wurinku.